إلى الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم أنا متى 23 ga رمضان shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu dora kan karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wannan muka samu gabatarwa a wannan gari na komo akko local government jihar babbi nigeria muna cikin tafsirin suratu annur za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta 49 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين الله مدركين سركي yana bayani dangane da munafukai kamar yadda na mun yi bayani idan suratun nur a cikin abu'am da bangarori da take yin bayanai tana bayanai akan munafukai Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana cewa wa yaquluna bin lahi wa bil rasuli wa sun thumma yatawalla fariqun minhum min ni dhalika wa ma kamar mu'minin ga da'awar an yi imani da Allah a baka ga da'awar an yi imani da barzan Allah a baka cewa za a yi da'a wa Allah za a yi wa da'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ka ga wasu suna juyawa suna juyawa shari'a baya suna juyawa Allah baya da hukunce-hukuncen Allah baya kuma wani lokacin ba a gane su sai an je an dawo idan wata dama ta samu a nan ne za ka gane wa da ba na Allah ba a lokacin za ka yawon jiya ba Allah baya lokacin da ake neman taimakon sa sai ka gane shi ba dan uwan ka bane amma yadda wuna annahu yu'minuna billahi wa su. suna da awakan abaka cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna cewa suna yin aiki da hukunce-hukuncensu amma da yawa daga cikinsu suna juyawa ma ya tsarihin imanu wata abinda imani yake so da abinda ɗa'a da Allah take so Allah ce waɗannan ba mummune ba ne wa ula'ika bil ne. da wanda suka yi cewa su masu imani ne su ba masu imani ba ne kawai dai da yannan ya kudu da bi arshi na cikin ma ne ke kuma imanin nasu na ne, kuma imani mai amfani shi ne wanda aka yi shi a zuciya amin wannan in ya nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin duk abin da mutum zai yi idan Allah duk wanda Allah ya zarafe shi da surutu a baka ya fada ya fada ya fada amma zuciyar ba ta da kyau ko kuma yana fadan abin da ba shi ke cikin zuciyar ba to komin dadewa to sai asirin yato haka mutane amfani da baki baki baki a kibanan abu a baki hali ba haka bane a cikin zuciya wannan sifa ce ta munafukai ku da gaya mutane abin da ba haka bane kuna yaudarar su kuna dariya kuna kun gama da su Allah yana kallon ku kuma Allah bai zai kyale ku ba kuma yau da yawa daga cikin ma'amalolin mutane musamman 'yan siyasa waɗanda suke neman shugabanci a hannun mutane suke neman ƙura'a kuri haƙuri yana da kyau a gaya muku gaskiya ku rinka gaya mutanen ku gaskiya ku daina musu ƙarya a baki za su ce muku kaza kaza kaza ne wasu daga ciki amma kuma abin wallahi bai wuce makogaransu ba da an je ana taro ana tattara sai a ce ana gama da su a yi wuce da waɗanda mun gama da su mun gama cin zaɓe a nan ya gama da mutane sun yarda da shi amma shi kuma bai yarda da su ba kuma ba abin da ya faɗa zai musu shi ne yake wallafi bukata ce ta kasuwa kawai inna rabbaka da bin misal halin da mutane suke ciki na karya wani da ake musu da kin yi musu abin da aka ce za a yi musu wannan ya ishi mutane kuma cikin godiyar Allah God so kind mutane sun fara ganewa Kuma haka ake so mutane su waye su gani musamman wannan zaben da za a zo wannan zaben wannan zaben da ake fuskanta mutane ku kimtsa yi amfani da damar da ubangiji ya ba ku ku nemi mutanen kirki mutanen arziki da za su taimake ku ba wanda za su zo su danne ku su ya ku su ci kasuwa da kowa Allah sa ana ganewa shi munafurci ba inda ba ya shiga malam akwai shi a cikin masu da'awar addini akwai shi a cikin ɗan kasuwa akwai shi a cikin manoma akwai shi a cikin masu zaman gida akwai shi a cikin mata akwai shi a cikin maza akwai shi a cikin masu aikin ƙarfi ko ina ko inda baya sifa kawai in mutum ya sifantu da ita shi kenan to shine Allah ya daɗa cewa irin waɗannan mutane wa idza duhu ila Allah wa kuma bai idan an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah ne hukunci tsakanin su idan fariqun minhum mu'ridun sai ga wani bangare a cikin su suna da kai أي أن هؤلاء المنافقين من صفاتهم أيضا أنهم إذا دعاهم داع إلى أن يجعلوا شريعة الله هي الحكم والحكم بينهم وبين خصومهم إذا أكا كرايس أكا تنكذو أدوب من الله يكي أكا مكنش كذا دوكر الله كذا ما يتكي ألقاني يتكي بمكنش أتكاني لم يتعيي sai ka ga wasu daga cikin suna juya kai suna cewa a'a bata dace ba kamar yadda yanzu akwai wanda suke ganin cewa ƙoƙarin hukunta mutane da shari'a ƙauyenci ne cewa abin da Allah ya ce wannan ci baya ne da rashin wayewa haka wasu suke dawa don haka biyar da za su yi su danne shari'ar Allah su hana hukuncin Allah ya gudana a lokacin da suke da dama suke da iko za su yi dariya ma za a yi maka a wani gurin kana wa magana Allah ce annabi ya A wani kawai ana ganin tsohon tsari ne wani gauyanci ne rashin wani duhun kai ne haka ake ne gana ka ce wai Allah ka kira Allah a cikin tsari da sauransu aiwata su ba alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويزيد الشيطان ويذلهم ضلالا بعيدا cewa wato da an kiraye su zuwa gaskiya sai da sun juya sun kau da kai ba su bi ba wannan qur'ani ne bayani akan sifar su idza fariqun minhum muridun yace isharu ne bi annahum bi mujarrad da'watihim ila al-haqqi yanfiruna min ad-da'i ana kiransu zuwa gaskiya sai su gudu ba wai su kama kafar su gudu ba kawai su kauce ba wani tadabburi ba wani tsayawa in dai ma maganar Allah ne su tsaya ba su yi tunani a kai wani analysis ba a yi kwatakwata amma in har jarida ya faɗa abu sai a yi ka ta ko wani shugaba ya faɗa wani abu sai a yi ta analysis a gidajen jaridu sama da ɗari ana fassara me yake nufi kaza yake nufi amma banda magana Allah waye ma ke ta yau sai kaɗan daga cikin mutane me yasa wai ba a san dan Allah malamai saboda suka ce saboda sun sani hakikanin sani gaskiya tana hannun Allah ne su kuma gaskiya suke ba haka ya za su yi su gayyato wa kansu abin da zai tona musu asiri suka ce a da Allah ai ba su da kasuwa ai wani wani yana gaya wani wani mai wa'azi yana ce masa yau kai da kullum kuna ta gaya mutane gaskiya gaskiya don kowa ya zama mai gaskiya mu ina za mu ci abinci <laughs> Wani kowa ya zama mai gaskiya su ina za su ci abinci ai bai zai kowa gaya mai gaskiya ba wani ne za a gaya mai gaskiya wani kuma dole a gaya masa karya don a samu abinci a hannunsa haka za a yi wani inna ilaihi raji'un idan kuma su ne suke da gaskiya a kansu a hannunsu wa iya kullum mu haƙo ya tuni ilayhi muz'inin علم الإذعان الانقياد والطاعة في الجميل الانقياد إذعان والطاعة إذعان يأتون إليه مزعنين يأتون إليه منقادين مطيعين كما أكد أدعن فلان لفلان أدعن فلان لفلان هل أنت أنا نحن إن كان له خضع لأمره يميد أولى يا كرفات abinda ake nufi ai wa in kulle li haula al munafiqin al haqq ala ghairi su waɗannan munafikai in su ne suke da gaskiyar su a hannun wasu kada suna da wani hankin su a hannun wani ya tu ila rasuli sai su zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana yanzu za su gurin manzon Allah dan suna neman a karɓar musu hakkin su a wajen wani amma in hakkin Allah ne akan su kuma sai su kifi sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munqadina ta'iina radina bi hukmihi kuna masu kankan da kai masu yarda da nuna aminci da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna da tabbacin annabi zai yi adalci zai karɓa musu haƙƙinsu a wajen wani shine wa in yakul lahum al-haqqu ya'tu ilayhi muzayyin idan su suna da haƙƙinsu ko suna da gaskiyarsu a hannun wani suna so a karɓar musu haƙƙinsu a wajen wani to yanzu ne suka san annabi yana da amfani kuma yanzu ne suka san manzon Allah yana aikata gaskiya da adalci da ka za su wajen manzon Allah sallallahu suna ni wuya yanda ka san musulmi na farai masu ɗara a gare shi rabi da hukumi a lokacin sun yadda da hukuncin da annabi zai saboda me ai sun san hakkin su ne za a karɓa musu amma in bayani ne na laifin su ko wani abin da suke wa mutane To lokacin ba su yadda da annabi ba sallallahu alaihi wa la ya tuna ilayhi mut'inina fi kulli al-ahwal ba sa zuwa suna masu da'a da annabi a cikin dukkan hali kawai suna zuwa wajen annabi ne lokacin da kasuwar bukata ta kawo su kenan alaman jama'a shi munafiki haka yake gane wannan sirri lokacin da ake bayani a kan sanan gane mummunan ɗabi'arsa gudu yake yi baya tsayawa kuma zai ta faɗa zai ta yaƙi da kai amma lokacin da yake akwai amfaninsa ko akwai maslaharsa ko akwai wani abu nasa to zai zo ka ga ya makale ma kuna tare da shi to yana tarayya ne da kai shi munafiki a wannan lokaci saboda kasuwar bukata alama ce ta munafiki wanda yana tare da mutum ne in yana da bukata amma yayin da bai da bukata a gare shi ko ya masa ba daidai ba ko kuma harkar da ake yi ba tasa bane to shi yana cikin layin adam abokanan gaba to sai ka rinka gane su a ciki tare da kai ko da gani ko ba daɗi wanda su ne 'yan uwa na kwarin kuma yanzu akwai buƙatar kowa ya gane waye na kusa da shi yaya yake waye kuma na nesa da kai waye yake tare da kai waye baya tare da kai a cikin komai akwai bukatar ba mutane a gane wannan saboda al'amura sun juya al'amura sun canja Allah ya mana afuwa Allah yana nuna maza a san sana waɗannan mutane ke tare da kai suke kewaye da kai munafukai in suna da gaskiya da za ka yi musu fayyacin ka karɓo musu a wani wuri to ba za ka suna maka da'a za ka suna maka biyayya sun yadda da hukuncin ka a lokacin kai daidai kake faɗa amma in ba haka ba kuma suna faɗa ne da kai sannan alƙur'ani ya ci gaba da mana bayanin munanan biyun waɗannan mutane don tabbatar da munafircinsu sannan kuma irin kaiwa da komowa da suke da kin yarda da Allah da raba kafa da munafukai suke da kuma inkarin gaskiya Allah ya kiyaye me Allah ya ce ba nan وفي qulubihim maradun am ارتابوا am يخافون an يحيط Allahu alayhim am ارتابوا أَمْ يخافون أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله يتبع أفي قلوبهم مرض shin wai a cikin zukatansu akwai wannan malamai suna cewa istifam zan mutubih ne tambaya ce ta zargi da kunyatarwa ba wai tambayar ake ba a kaba cewa yake fi qulubihim da ne kamar da a cikin bakara fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada ai a cikin na kuka yaya akwai rashin lafiya Allah kuma ya da ƙara musu rashin lafiyar zuciya da rashin imani da rashin yadda da gaskiya da na Muhammadu. am yakhafuna an yuhimma Allahu alaihim wa rasuluhu ko suna jin tsoron Allah ya musu zalunci da Allah da manzon Allah ya waliya billah tabbatarwa ake bal ulaika hum zalimuna bari dai waɗannan ai su ne zalimai ne an kusihim bi irabihim an alhaq sun zalunci kawo kansu saboda kau da kai da suke yi wato da barin gaskiya abinda wannan aya kake nufi shine na farko ana so a yi mana bayanin tabbatar da munafircin waɗannan mutane ta yadda Allah ya ce zukatansu akwai rashin lafiya ko kuma shakka amir tamu shi ne shakka an gane ko rai ke an ya kafo na hanyar yi fallahu alaihi wasu kalmar al daga al ne alhaif almailu kaucewa wato almailu ila ahadin janibai ne kenan alhaifu almailu ila ahadin janibai yanzu idan na karkata haka bangaren dama na sai a ce hafa a larabci hafa karkata ta bangare daya a bar daya hafa fulan fi ka kaza'ihi wani ya karkata a wajen hukuncinsa da alkalincinsa abinda ake nufi jara wa zalama ya yi zalunci ya yi alkyau, ya yi zalunci am ya kafo na an ya hifar lahu alaihi wa ko suna jin tsoron kada Allah da annabinsa su musu zalunci me ya samu waɗannan munafukai yuriduna an ahkamin islam suna kau da kai gaban hukuncin musulunci kuma ba sa karɓar hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bi in suna da haƙƙi a wajen wasunsu a lokacin za su zo wajen annabi sai annabi mai gaskiya ne ma'ana in ya ga za ka yi masa amfani fasara yau kenan kai da mutanenka yayin da ya ga akwai amfanin da za ka yi masa za ka yi masa aiki to lokacin zai zo wajenka zai nuna yana tare da kai amma lokacin da ya gaba ka da amfani a gare shi to ba za ka gan shi a tare da kai ba su ma suna zuwa wajen annabi ne don kasuwar bukata ina ne ina mimita mana kasuwar bukata akwai mutanen da ba suna mu'amala ne da kai don Allah ba ba suna mu'amala ne da kai don biyan wata buƙatar da suka sa a gaba kai za ka musu amfani a daidai wannan lokacin ana jamawa da kai da gullar da kai kai da ƙwallon mangoro ba ku da amfani wanda ƙwallon mangoro ma an jefar da shi yana iya tsurowa a daɗar dasa shi wataƙila ya sake yin wata bishiya bayan shekara talatin da biyu da uku amma kai in sun zubar da kai zancen ka ya tare kuma daman yawanci tafiyar da ake kasuwar buƙatar shi ba sai na yi dogon fashin kuɗi da bayani ba wani ya ce wallahi malam lokacin na cikin mulki malam matata sai ta yi da ƙyar take gani na ya'yana kan dama sai dai abin da Allah ya kawai na kan ɗebi watanni wani ido biyu da ya'yana ba ƙananan su da manyan muna can muna hidima wa mutane ya ce sau da yawa muke in za mu shiga malam sai biyun dare muke fama farawa wani lokacin za ka je gida ma security za su ce bara za ka je ba akwai damuwa da ce amma yanzu mun faɗi a kujera na kan zauna a gida na in yi barci da safe na yi barci na yi barci har karfe biyu in tashi in ajiye wayata a kan teburi na a falo na da ce wallahi sai na yi ni ba wanda zai kira da waya saboda mun fada zaɓe to me za a yi da shi

to yawancin mutane malam Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu yawa yawan mutane wanda mai mu'amala wanda yake da harkoki wanda yake da abun hannu wanda yake da mulki wanda yake da sarauta wanda yake da dama a hannunsa zai fi gane wannan karatun yawa yawan mutane musamman wanda ya samu wata dama ta kubuce masa yawa yawan mutane suna mu'amala ne da kai saboda mai kake da shi ne za su samu a wajenka sannan waye kai a yanzu ya ka yanki wani ne akwai wani mamora za a yi da kai babu wata mamora kawai ne shi na kawai to wannan shi ne sifa ta tsiya a ce kana mu'amala ne da mutum saboda me yake da shi ka ana so kai mu'amala da mutum saboda shi mutum ne dan uwanka mai mutunci kana duba mutuntaka da kamala da daraja a ci gaba da mu'amala da shi wannan kuma ta sa wasu kake gani mu'amalar su yana da wahala yawa in ka ba su za su zo in baka ba su ba kai abokanin gaba su haka al'amari yake to mu gyara halin mu alqur'ani yana mana bayani ne don mu guji irin dabi'u marasa kyau me yasa waɗannan mutane idan suna da dama a wajen annabi sai su zo suna mai kaji ba ya a cikin yake muzi'inin muzi'inin muzi'inin muzi'in muzi'inin suna masu da'a suna masu biyayya suna masu ladabi suna masu kankan da kai gaisuwa da karamar murya da girmamawa da mutuntawa saboda akwai bukata amma in babu la Allah ya ce zukatansu السبب ذلك أنه مرض القلوب بالنفاق وضعف الإيمان saboda rashin lafiyar zuciya da kuma raunin imani ko kudi amin sababu fi zalika annam yashkura fi sidqi nubuwwati suna shakka ne akan gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma suna jin tsoron kada Allah suna ganin Allah zai musu zalunci ne inna allaha laysa bizallamin lil abid babu shakka waɗannan sababbai da baki dai su ne suka cika zukatan munafukai kuma a haka suke rayuwa kuma duk inda yake sai dai kai da shi a haka amma dai Allah ya rufe ƙarshe ce su ne azzalimai da suka zalunci kansu kuma suka zalunci wasunsu saboda wanda umur fi zairi mawdu'ihi sun sanya abubuwa ba inda ya kamata a sa ba fi zairi mawdu'ihi haka kuma suka zaɓi kafirci akan imani suka zaɓi bata akan shari'a Allah ka gyara mana halin wanzu Allah ya faɗa mana ayatul munafiqi salat ta shi munafiki da ake gane munafiki guda abu uku ne idan haddasa kalam in ya zo zance akwai ƙarya duk mutumin da kaga ta saba da shi da ƙarya makaryaci ne a cikin sha'anarsa to ka guje shi wallahi kowaye shi kuma ina so ku fahimci wannan zance na cikin nutsuwa bi kulli sakinatin warawiyya wa tuma'nina duk mutumin da kake mu'amala da shi sai ka fahimci yana yawan yi maka ƙarya a cikin nasa ina baka shawara ka gudu ka rabu da shi dan tabbas ya cutar da ke wata kuma wannan ba mutum bane cikakke duk wanda kai experiencing yana da yawan karya na ba wai karya ɗaya biyu haka ne, wannan ta ɗabi'a a wanda ka fahimci kuna mu'amala shi can sai ga ya masa karya an juya can sai kuma ya masa karya can ma sai da ya karya abubuwan sa karya karya karya to wallahi karbar shi na farko dai yana da kyakkyawan sifa ta kai kana munafiqan khalisan sannan duk mai mu'amala da kage a cikin sha'aninsa wallahi wata su ya rubuta ka kuma wallahi zai sa ka kuka da ba wanda zai share maka hawaye idan ka bari ya shiga jikinka shi makaryaci ko kai ka shiga jikinsa shi makaryaci to zai kai ka ya baro so ka taimaki kanka kai nesa da shi kuma ƙur'ani yana mana wannan magana ne don mu kiyaye wa idza wa'ada akhlaf alamar munafiki baya cika alƙawari shima duk mutumin da kaga yana da ɗabi'ar karya alƙawari rashin cika alƙawari tun yana da wannan ɗabi'a to nisance shi kuma ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu kiyaye hasla ɗabi'a ta saba alƙawari ba ɗabi'ar ƙwarai ba ce kar ma ka yi kar ka ɗauki alƙawari ka san ba ka cika ba wa idza tumina khana ga kuma cin amana cin amana ka ba wa mutum amana ya ci amanar rance amanar kuɗi amanar iyali amana ta wata harka zamba yaudara shigo-shigo ba zurfi yau mutane suke wa junansu kana tare da mutum ka dauka naka ne masoyi ne dari bisa dari ashe janka yake yana janka yana janka ya kiba wataƙila kasuwanci kuke ci ka saka hannun jari ya saka hannun jari kuna yi tare da shi ashe ashe ashe shi yana tasa ce daban ba ci gaban ku biyu yake nema ba ci sa shi kadai yake nema wani ya zuba kuɗi miliyan ɗari abokinsa ma zuba miliyan ɗari ana jure kuɗi ana mu'amala akwai aminci akwai yadda sai wata harka ta taso da za a iya samun miliyan ɗari a kanta abokin sai ya juya kudin ɗayan bai sani ba ya juyar da kudin ya je ya shiga wata haka ya yi ta nan da nan a sati dai sati biyu ya bayar ya karba ya daɗa bayarwa ya mayar da uwar kudin da soke miliyan ɗarinsa shi kuma mai kudi Allah da ikonsa ba a zalimin bawa ba sai ya bayyana masa cewa gafawa ne ya yi wata babbar harka ashe da kudin wani da kudin wani ne ya hada ya zari kai zubar da kai ka duba yadda maka yi da shi abincuwa ka yi da shi amma sai ci a mangarka wai yau ne ma mutum yake yi ya samu wa zai yanka wa zai danne wa zai cutar su kaga wannan al'amari ya lalace ubangiji tabaraka ta'ala ya kare mu da karewarsa Allah ya yi bayani dangane da abin da ya zama wajibi a kan muminai idan an kiraye su zuwa ga Allah zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ayar sai Allah ya mana bayanin sifar masu imani mai ce إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الله يقول إنما kana kaular mu'minina kawai wato abin da ya kasance ke kasancewa na wato maganar mu'minai yayin da aka kiraye su zuwa ga Allah da manzon Allah ma'ana ila kitabillahi wa sunnati rasulillah su da Allah su bi sunnar manzon Allah wajen yin hukunci tsakaninsu wannan ana mana bayani ne na na shari'a yadda muminai ya kamata su zamantu. an ya ƙulu sami'na wa fara kawai in Allah ya faɗa to in bi mumini ne cewa yake mun ji mun bi sami'na du'a wa ata'na al-ijaba mun ji kira kuma mun yi da'a da amsa kira wa ulai ka humul muflihun Allah ya ce masu wannan sifa ai su ne masu rabo wato wanda Allah ya rabautar da su in Allah ya faɗa kan kami in ya ce a bari kuma ka bari as-sam'u wa ta'a as-sam'u ka ji kira wa ta'a ka kuma yi da'a kuma ka yarda يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قل الا كريم الله الله كبشوا غبنكم الله يا وحي wannan dan mu'mini sune masu rabauta lahan tamar din duniya da akhira a cikin duniya da lahira da baki daya to sai Allah kuma ya yi bayanin menene sakamako na wanda ya bi Allah ya bi annabi da me zai same shi na'am ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك فأولئك هم الفائزون الله يبين wanda yi wa Allah da'a yi wa manzan Allah da'a wa yaksha Allah ya ji tsoron Allah fi sirri wal alani a boye ya ji tsoron Allah a bayyana ma ya ji tsoron Allah mai tsoron Allah shi yana jin tsoron Allah a fili yana jin tsoron Allah a bayyane a boye duka ba wai a bayyana kawai ana jin tsoron Allah ba an shiga daki kuma a yanka siya wa yattaqi yake yayi ubangiji fi kulli ahwali a dukkan hali ulaika lalle waɗanda suke aikata wannan kuma fa'izuna bin na'imil muqim masu rabauta da tsayayyen ni'ima dawwamammiya tabbatacciya wa rizwanil azim da kuma samun yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala mai girman gaske wannan shine sakamakon wanda yake bin Allah yake bin maza Allah sallallahu kuma daman da'awa ta ahlus sunna ita ce da'awa akan alkitabu was sunna a kira mutane zuwa ga alqur'ani a kira mutane zuwa ga riko da sunnar manzon Allah sallallahu da imani da Allah cikakke da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum zai yi musulmi ya zama yana yi wa Allah da'a a cikin sha'aninsa kuma yana yi wa manzon Allah da'a a cikin sha'aninsa manzon Allah ya ce man a ata'ani da khalal janna wa man asani faqad aba kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba duk al'umma ta za shiga aljanna duka sai wanda yake suka ce sahabbai kila wa man ya aba ya rasulullah waye zai ki ya maza Allah wa zai ki yadda ya shiga aljanna annabi ya ce wanda ya manta a yabi ne zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba mun kuma kamar ya ne kenan taurin kai wajen sunna taurin kai wajen abin da shari'a ta zo da shi wannan kamar ka ya dade da shiga aljanna kuma wannan sai yake nuna cewa lalle duniya ta yi asara idan ta kauce wa karanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma addini na daidai tabbas garanti ba wai da cikin duhu ba shine riko da abin da annabi ya zo da shi wannan sunnar da yau ake yaki da ita wannan sunnar da yau ake fada da ita yin wannan sunan da ba a son ta wanda ya danganta kansa ya ce ma shi ahalu sunna ne sai ka ga wani kallo ake masa to kuma shi ne zaman lafiya mutum ya zama ahalu sunna mai bin Allah mai bin manzon Allah mai yin addini irin wanda Allah ya ce irin wanda manzon Allah ya ce shari'a takacciya ingantacciya ba wacce take gurɓace da san zuciya da ra'ayi da kuma zalunci da bid'a da shirka a cikin ta ba alqur'ani sallah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama zalla a bisa karantarwar magabata na kwarai da fahimtar su sahabbai da tabi'ai duk addinin da za a yi in bai yi irin na sahabbai da na tabi'ai ba to bai zama addinin kwarai ba kuma duk wata fahimta ta shari'a wani zai kawo a yau ba irin fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'ai tabi'ai na ba to a fahimtar shi ta kwarai ba da haka manhajin tsarin yana tafiya ne akan madarar alkur'ani madarar sunna da kuma tsabar wato tatacciyar fassara ta su magabata na kwarai idan za a ja maka aya ai ma bayani sai a ce ma ga yadda magabata suka fassara ta saboda su na ƙarshen suna cike da son zuciya da ra'ayi kuma duk addinin da bai zama addini a farko ba to ba zai taɓa zama hantuwar addini yau ba duk abin da lam yakun yawma dina fala yakunu yawma dina duk shari'ar da duk abin da a da can sahabbai da tabi'ai ba su ɗauke shi a matsayin addini ba to wannan abun ba zai taɓa zama addini ba a yau ko mun zakin bakin mai bayani ba za a taɓa ba za a ɗauka ba dole shi ya samu support ya samu goyon baya na magabata na kwarai yaya suka nisanta wani addini yaya kuma suka aikata shi kenan da'awar manhaji na sunna yana rataye ne da me magabata suka yi yaya suka fahimci shari'a ba yadda za mu zo mu fahimci shari'a ba ba yadda magabatan ba suka fahimta ba za kuma mu zo da wani abu ba wanda su ba su zo da shi ba in dai da sunan addini ne sai dai abu na ci gaban rayuwa wannan kuma wani abu ne daban amma in dai addini ne to dole sai an nemo yaya suka yi bayani ya suka fassara yaya suka gane dan safa a ɗari su ne hamalatu shari'a wanda suka yi daban shari'a suka yada ta a duniya suka ta suka karantar da almajiransu tabi'ai da tabi'in tabi'ina aka koya a wajensu aka rubuta aka ajiye har zuwa yau so duk wata da'awar da za ta zo ba tana tafiya a bisa tsarin magabata da kwarai ba ko da ku ana kada mata rawar cewa ita ma addini ne to wani abun ba zai taɓa zamantowa addini ba ya kwana. wana daga a nutsu lallai a yi addini irin yadda allah ya ce a yi kuma irin yadda shari'a wato masana shari'ar suka fassara mana salafu salih mazabata na kwarai duk wanda kaga suna zagin su ba su da albarka ba wani mai da'awa na kirki na arziki dan arziki da zai zo waɗanda suka wuce gabansa magabatansa yana da la'antarsa yana tsine musu albarka alama ne na cewa wannan hanyar ba kawai tabbata ne ba daidai ba ne kuma mafi girma a cikin magabatan wannan al'umma su ne sahabbai sahabbai suna da kima sahabbai suna da daraja sahabbai suna da matsayi sahabbai yan gatan Allah ne sabai su ne madaukaka a cikin wannan al'umma sabai Allah tabaraka ta'ala ya musu arzikin abokantaka da rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so duk addini ko duk wata da'awa da baya kimanta waɗannan mutane masu kima da su da waɗanda suka biyo su baya tabi'ai da tabi'i na wannan tafiyar halaka ce kuma ba daidai bane aka ku riƙe ainihin wato kiyaye ku zama wasu tattarzan wani ya buga mun waya yana tambaya cewa wai shi ba a garinsu yana sallah ta juma'a bayan wani limami kullum juma'a in ya zo ba wanda yake zagi yana su imamu wani sai ce duk an fitinin mutane ana wani imamu wani imamu shafi wani buhari sai ya kira amma kan bai sai zagi ma sai zagi ma mai yana wai tambaya na ce wannan na ce ai ai kana ai a kana sallah ka kake kana sallah bayan wannan mutum zai ai gaba sai addini yake rubutu ai ai musulunci a duniya baka isa kai bayanin addinin musulunci ba ka kira imamu malik ba baka isa kai bayanin shari'a ba baka kira imamu bukhari ba ba kai sakaci za ka yi addinin musulunci ba tare da ka kira waɗannan magabata na ƙwarai ba salamu sari imam malik imam shafi imam abu hanifa kaza kaza kaza da su da makamantansu ba ba ka yi zama nan wannan ba addini yake ba akwai hadari wai mutane sun bar qur'ani sun je sun kama magana wani sun kama magana wani in ban da kai banza ne ke ba ya ake ban gane qur'anin yaya ake ka da qur'ani waye maka bayanin qur'ani ka ma fahimce shi ya za ka zo ka zagi wanda suka fassara qur'ani wanda su suka ma ma bayanin qur'ani har ka san ma muhimmancin qur'ani kai yanzu a karan kankan aka barka da kai da qur'anin da shi da rubutun china a wajen ka duk daya da shi da yaren china duk daya billahi azimu akwai wanda ana karanta masa qur'ani da shi da yadda wanda dan china zai zo karanta masa chinanci wallahi ba da bambanci baya ganewa dole sai an masa sharhin qur'ani an masa bayani kowa ya masa qur'ani a duniya kuma su waye na Allah a duniya yanzu irin su ibnu taymiya irin su ibnu qayyim mutum yayi sai addini bai ambace su ba ko bai amfana su ba amma sai wani ya zo da sunan wani yana addini kira ibnu taymiya ne mai albarka la'anci shi wanda har yau a lissafi da aka yi a duniya ba ai wani ɗan adam da mace a cikin malamai dai ba sahabbai ba ba ai ba akwai wani ba ai wani mutum wanda mace ta tsuguna ta haife shi kai ibn jami'a ba har yau ba san gobe ba wanda tana hannun Allah kuma wannan sananne ne wal haqqu ma shahida bil al adamu gaskiya ita ce wanda har makiya sun tabbatar da shi irin waɗannan malamai su shekul islam ibn jami'a rahimahullah wanda sunansu ya yadu a duniya rubutunsu ya yadu littafansu ya yadu sun rayu ko aure ma bai iya yi ba wasu saboda tsabar hidima addini wani kawai dan wannan zamani kaskantaccen mutum karami da tashi ya miƙe kira sunan mutumin da ya mai albarka ya lalace shi zaki shi na taba jin wani wawa yana cewa wai wai ko ibnu taymiya aka kawo masa shi yanzu bai sai ya kure shi to aka gaba wawa irin wannan ai wanda in aka bashi ya irga littattafan ibnu taymiya ya irga su kawai littattafan da ibnu taymiya yayi wallahi ya ishe shi aiki wallahi bai san su ba kaga ai ba wawa irin wannan to me yasa nake wannan bayanin saboda yanzu an samu wata hamla wato wata tafiya da ake tsintsince mana manya-manyan malaman addinin wanda suka karantar da shari'a duk ana ta zage su ana bata su ana cin mutuncin su idan muka wayi gari za mu zo wata rana ba wani mai mutunci a cikin addini duk an zage mutanen kirkin gaba daya daman da sahabbai suka fara suka gama zage sahabban sai suka tsallako kuma malamai kirki har mu wayi gari mu musulmi ba mu da waɗansu wato mutane masu mutunci a cikin wannan addinin wanda za mu saurare su ko mu karanta littafin su wallahi hanya ce malam ta yakar addini ta yakar shari'a matukar aka zage wannan su maliku su shafi su abu hanifa su wane ne su wane ne aka tsitsi ne musu aka zage zaka da mutanen banza ne to a gurma za ku karbi shari'a wani littafi za ku bude ya muku bayanin shari'a sharhu shari'a bayanin shari'a tauzirin shari'a waye zai muku in ba wannan ba su waye malaman a duniya in ba su ba ubangiji Allah ka raba mu da tamewa bayan shari'a ubangiji kuma ya kanar da mu ya ba mu tsayawa akan daidai da ka yi kuma ku yi Allah da'a ku yi manzon Allah da'a ku kiyaye ubangiji a cikin dukkan hali kar ku watsar da ubangiji kar ku watsar da shari'a zaman lafiyar ku shine ku mutu kuna bin Allah kuna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ne Allah ya وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قدير بما تعملون Allah madaukin sarki ya dawo da bayani akan su waɗannan munafukai shine wa samu billahi da imani waɗannan munafukai suka yi rantsuwa da Allah wato iya hakikanin rantsuwar su kalmar jahada imani aljahd ana nufin alwus wa taqa larabawa suka ce ci nafsahu a idan mutum ya yi ƙoƙari idan shi ta hada fi shaiɗi wa baza fihi aqsa wato wus'ahu mutum ya yi ƙoƙari mana sun yi rantsuwa kada rantsuwa iya ƙurewar rantsuwa da zaki shi ne ja da imani cewa la yin amar na hula ya kurutun nan waɗannan sun yi rantsuwa bil iman al-muwassaka bi ashaddi wasa'il tawfiq cewa duk lokacin da mandan Allah ya umarce su yace a fito a tafi jihadi la yakhrujunna wallahi sai sun fito suna cikin sauri talbiyata da amri don amsa umarninsa har rantsuwa amin wannan Allah tabaraka wa ta'ala wato yana umarta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yi musu raji ya mayar musu da martani saboda ƙaryar su kun ya musu la tukusi la kada ku yi wata rantsuwa rantsarantsan da munafukai suke yi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba rantsuwa ne mai gaskiya ba la tuqsimu bidi ke da la tahlifu kar ma su rantsu Zance ya kare Allah ya ce sun yi rantsuwa hakikanin rantsuwa ma'ana sun karfafa rantsuwarsu cewa ai wallahi duk ranar da annabi ya ce a fita da jihadi wallahi sai sun fita tare da shi suka ce aina ma kunta da kun ma'a duk inda ka kasance muna tare da kai la in kharajta kharajna in je ka fita Muhammadu wallahi sai mu fita tare da kai haka suke fada wa in aqamta akamna, in kuka zauna a gida muna tare da kai wa in amarta na bil jihadi hadina. in kace mu je mu jihadi wallahi za mu jihadi wannan wai munafiki ne yake fada kuma yaran tsaye wai gida a kan shine Allah ya ce kai da Allah ga ya musu kamar irin rantsuwar ku ta banza la tuqsimu kar ma ku rantsi kullahum la tuqsimu ai la ta'limu malamai suka ce da ce ya ɗaya sai ta'atun ma'arufa ai halihi ta'atun bi qawli wa bil lisani dun al i'tiqad ya wannan ai sananniyar da'a ce da suka yi maka da'a ce ta baka zancen baka ne banda duna ne ake kan banda kudiri a zuciya ƙarya suke wahiyya ma'arufa yau ya bude sananne shine fa'atun ma'arufa da'a ce ta su munafukai ta baka Ban da zuci sanannen abu ne daman mutanen da suke karyata taka suke cewa ba su yarda da kai ba in za a tafi jihadin su suke zuga mutane kar a fita sa zo su yi maka yanzu wai cewa za su fita tare da kai abuwa yi yi ma da fi qulubihim suna faɗin abin da ke bakinsu ba shi ce zuciyarsu ba wasu malamai suka ce ta'atul ma'rufa fasarar a gaya mutane ta'a da Allah da manzan Allah sananniya da niyya kyakkyawa afdal wa amsal min yaminin bil lisani la yuwafiqu al kuma da rantsuwar baka wanda aiki baya tarayya da wannan rantsuwa kuma babu zuciya a cikin wannan rantsuwa din inna allaha kabirun bima ta'maluna lalle Allah bai da labari ne dangane da abin da waɗannan mutane munafukai suke aikatawa su jama'a wannan ya nuna mana wata sifa cikin sifar munafukai Allah ke rantsuwa kan gariya shine kawai kulasar zancen rantsuwa munafiki zai iya zama gaban ka ce maka billahi azim la ilaha illa kuwa. in ya buga wata rantsuwar sai ka ji gaban ka ya tsara na rantse maka da girman zafin Allah wallahi tallahi irin wannan kalmomi masu nauyin fada a baki amma kuma ƙarya yake so duk wanda Allah ya zarge shi da yin rantsuwa a ƙarya ya yi asara kuma ya tabi shi sa ko mai gaskiya ma ba a so ya yawaita yin rantsuwa cikin sha'anarsa mutum ya zo kawai a cikin gira da zance da kuke kawai wai ya sa kai galar ruwa an bukata ta yi da ni ai ba sai na rantsa ba ko Allah ma ai rantsa ba da yawa bane a cikin alkurani ga mutum zai zo yana magana yana rantsuwa ka gaya musu wannan rantsuwa da suka yi la tuqsimu ala ma takununa fa inna ta'atukum ma'rufun amruha yau kar wani rantsuwa a kan abin da faɗa yau da'ar ku ai kowa san da'ar ku ko mafruqun din hatin kinin an gama munafiki ai an gama sanin sai bai ya ta'atin bil lisani faqat a ce a baka kawai amma aiki a a ka ji tsoron mutumin da zai zo yana mu'amala da kai da baka amma a zuciyarsa ba tare da kai wannan mutum yana da wahalar shari'a wallahi malam wanda ka rayu da mutumin da zai nuna maka gaba kiyayya a zahiri ka san baya yinka kawai da ka kan ka gan shi da san baya yinka wannan ya fi sauƙin sha'ani kawai abokin gaba ne da ka gan shi da ka shirya amma mugu ka san waye mugu wanda zai zo yana maka dariya ha yana maka yaƙi ya ga bakin abu sai amma zuciyar tana ta fasa wanda zai shiga jikinka ya matsaya ka ya nuna naka ne ya miƙe gaba ya maka ladabi ya maka biyayya wannan masifar ta isa kuma ciwon ta ya isa kuma wannan shine bala'in da yau ake fama da shi wallahi kusan kowane mutum musamman mutum da yake mai girma ne mai matsayi a cikin al'umma ko yana da wata dama wallahi sai Allah ya zarge shi da irin waɗannan mutane kuma idan baka ci sa'a ba Allah ka kare mu wallahi malam wani number 1 ɗinka ne za a gan shi number 1 ɗinka ne amma wallahi mugunka ne number one ɗinka mugunka number one ɗinka da shi za a je a shirya a illata ka a tare ka a karya ka ka zo a yi abu cikin mutunci da aminci kofa a rufe da amintattunka ka tashi ka fita washe gari ka ji wannan abin ya bayyana akwai gyara to wai yau yaya za mu yi mu gane zuwa ina mu zuwa ya fasoyan mu kuma yaya mutum zai kare kansa daga irin waɗannan ina addu'a wallahi mala akwai ciwo kwarai da gaske ga mutumin da ka amince masa mutumin da ka yarda da shi mutumin da ka bashi wilayarka mutumin da ka sallama masa ka wayi gani ka ji ka ji an kulla wani abu a kanka ka ji wai akwai shi a cikin wannan abu sai ka rasa inda za ka sa kanka ka ce wai yau duniya ina za ka kai mu ne ka aminci wani da aka yi mai aka yi mai sai ce kai yau ba amini ji. aka ce a'a gyara lafazi ce san ba amini in dai wane da shi za a haɗa kaza wa ne? to ban yadda a duniya akwai amini ba an gama amintattu ga wannan ya tashe shi da kan imaninsa ya canja masa manufa yau ba wanda da zai iya bazara kamar za ka yi mamaki wallahi wani abin da ya ban tsoro wata rana wani bawan Allah ya zai yana min mutawa ya ji ina magana karatu da ya ji ina yi a kan abin da ya shafi biyayya ga iyaye da yara ya kamata su yi da irin muhimmancin iyaye su taimakawa 'ya'yansu don su taimake su bayan sun girma Ya ce malam bayanin ka a wani wuri daidai ne wani wurin kuma kana bukatar a haskaka maka hanya <laughs> yace haka ne lalle za a bi iyaye a musu da a taimaka musu wannan yana da kyau yace amma manan yayan wannan zamani dole sai kun gyara karatunku a kansu maganar ma a ce uba ya saki jikinsa gaba ɗaya akan ƴaƴansa ya mika duk wilayarsa da karfinsa kan ƴaƴansa ya ƙare a kansu yace a'a a dai tsara sharhi da bayani ya ce ni ɗin nan wallahi na kama ‘ya'yana suna mitin ya za su halakar da ni wallahi na ce kamar mai ce wallahi na gaya maka ya ce kuma wadata ce ta jawo haka ana kulle-kullen ya za a halakar da ni saboda a mallake kamfanoni na a mallake kadarori na ya ce malin Allah ya mun arziki amma na kuɗi amma yi mun arzikin yaya ba bari ku ta kalma da ya faɗa shi ya ce na faɗa a wa'azi shi ya gaya mun ya ka faɗi wannan saboda akwai iri na masu ciwo irin nawa Ya ce, malam ni dai na je na addu'a Allah ya bani da a duniya <laughs> ce, kuma ni in na ji wani yana addu'a Allah ya bani da tausayin sa nake ji ina ganin cewa bai ma san matsalar ta ba tukunna na ce wannan tunanin na kuskure ne ba daidai ba ne, ko da ba za mu daidaita da kai ba ce a amana abin muninsa ya isa ta ce ba komai jarrabawa ce haka Allah ga dama ya jarrabe ka kenan in kun gane bayani na ashe a yau ɗanka da ta haifa za a iya hada baki da shi a cutar da kai kuma yanzu wannan bayanin haka ne ko ba haka bane yana faruwa ko baya faruwa to me ke jawo haka yanzu duniya za ta zauna lafiya idan haɗa da shi za a ƙulla a cutar da mahaifin shi ko da kai za a ƙulla a cutar da iyayenka duniya za ta zauna lafiya kuma za mu samu tutuwa za mu samu kwanciyar hankali to wannan wani irin cin amana ne to ballantana wani an kama bai jane ka ba to balantana wani na ba cewa muke babu aminai ba akwai aminai amma amana tana da wahala a yau wannan ne illan wanda yake jikinka ya nuna yana tare da kai amma baya tare da kai wanda ka samu abokin gaba na daga in ka zo wucewa ka san wani makina ne sai ka gyara tafiya ka shimfa ka da al'amura saboda komai zai iya faruwa amma wanda za ka zo ka rufe kofa da shi ka ɗauke shi kai tafiya da shi ka ɗauki amanar arzikinka da sirrinka da asirinka ka yanka masa, ka rufe kofa da shi ka saki jiki kai ta bayani ashe ma'aikaci ne a kanka ya je cutar da kai a bashi wani abu a gefe alhali kai ka fito da shi daga rana ka dawo da shi inuwa kamar yadda shi mutum mai mutunci kama da mutunci karba masa asiri na a watsa yake da cinsa da shansa da na yan uwansa da na iyalinsa da na iyayensa da na abokanansa da duk wanda yake da fara da shi aljihunka yake amma kuma ke ka ne Allah Allah ake ya zai karya ka Allah ka raba da munafukin gindin kullum ina ba baka shawara ka rinka addu'a ya ubangiji duk wanda yake tare da ni yana cin dunduniya ta ban san shi ba ubangiji ka bayyana mun shi kafin na mutu ka raba da shi da ya Allah ka raba mu da makiya na gefe na zahiri da makiyan cikin gida ta gindi wanda ake tare da su wannan gaya ba ba har kai yana da ciwon wallahi sai ka yi addu'a kuma wallahi malam wani gadar daren ina ka shimfiɗawa wallahi sai ka burma tubuwa yanka wani abu wallahi sai ka fada kawai sai dai kai addu'a Allah shiga tsakanin ka da shi kuma mamaki rayuwa ce kan jinin ya hau kuma hankali kai tashi kawai ka ɗauka zai iya faruwa don wani an gaya masa kawai sai jinin su ya buga bau. ha kawai ka ɗauka ko yana iya faruwa wani ya zo fatawa tambaya ya zo yi ya ce malam ‘ya'yana sun ba ni lotis a gidana nace kamar yaya ya ce wallahi malam lotis suka wasu suka ce tattara kayana in fita a gidan nan ta ce iko sai rabbani ya ce mutuwa na yi gado na aka raba komai suka ce a a mutuwa ba kana raye kuma wallahi shi ka bar gidan nan na ce mai faru a ya ce laifi na ɗaya na yi wa kosu kishiya ba da ruwan jafi zai ta tallahi ba da mai laifinka ya ce wallahi malam na yi wa kosu kishiya sun hada baki da mahaifiya sun ce a kore ne in ba su gidansu in ji can da amaryata ya ce to a jira zai shawara komin lokaci da ya kwa ba zai sha ruwa ne ko sha ruwa ko ma aiki ba Allah saka da Allah muke roƙo ya mana abuwa wato akwai damuwa ne daman jiya na gaya mu shekaran jiya na gaya mu wannan karatun na munafukai din wato wato yana da yana da shani kuma mutane na san za ku kasance tare da ni akwai damuwa a cikin wannan rayuwa kuma wannan abubuwan da na gaya muku ya ce ne abubuwa ne suke faruwa haka ne ko ba ka bane Allah kare mu subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh